للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاكرة ينينا شاكرة wannan wata na ramadanu mai albarka na hijira 1444 daidai da goma ga watan 4,2023 a dai wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro a nan cikin birnin kano a najeriya allah madaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma aiki da abubuwan da muke ji muke karantawa muna karatu a cikin suratun rom za mu tashi aya ta ashirin daidai na <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا بشر تنتشرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته yana daga cikin ayoyinsa an khalaqa lakum an khalaqakum da ya halicce ku min turabin daga ƙasa ko turbaya summa idza antum basharun sai ga shi kudin nan kun zamo basharon kan tashirun ɗan adam mutane da yawa wanda kuka yaɗo kuka yawa a bayan ƙasa kuka cika duniya wato nan da ya ce wa min ayatihi min ɗin zai zama taba'idiyya wa min ayatihi daga cikin ayoyinsa wanda mun sha bayani akan ayoyi muka ce ayoyin Allah guda uku wadai ayoyin da muke karantawa a cikin alkur'ani ana ce musu ayatullah al-maqru'a ayoyin Allah da ake karantawa ko ko kuma ayoyin da Allah ke aiko manzanni da su don su zama suna sa. wanda kafirai suke yawan cewa me yasa ba a saukar miki da ayoyi ba me yasa ba za a saukar masa da ayoyi ba ashe me suke nufi da ayoyi mu'jiza harkul ada wani abu da ya saba al'ada wanda kowane annabi ana saukar masa da irin waɗannan ayoyi to anan kaga ba su ake nufi ba akwai kuma ayoyin Allah wanda suke nuna akwai Allah kuma Allah na da girma kuma yana da iko yana da ƙudura yana da irada cikakkiya yana da kamala ba abin da ya fi ƙarfinsa waɗannan ayoyi sun muke iya gani a jikinmu a rayuwarmu a halittun Allah sai suka ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin komai sai kaga akwai aya wadda suke nuna cewa Allah shi kadai ne yake da iko akan komai to akwai ayoyin nan da za mu gudu suna magana cewa yana daga ayoyin Allah kaza yana daga ayoyin Allah kaza yana daga ayoyin Allah kaza kenan ayoyin dalilai da suke nuna samuwarsa da ikonsa da girmansa da isassa da kuma cewa lallai akwai Allah wannan aikin sa ne wa min ayatihi daga cikin ayoyinsa an khalaqakum gashi ya halitta ku min turabi daga ƙasa me yake nufi da ya halitta ku daga ƙasa yana nufin babanku Adam ko ba ka bane ai kullukum min Adam wa Adam min turabi duk daga Adam kuke shi kuma Adamu daga ƙasa Allah ya halitta shi ko kuma sauran mutane Allah ya halitta ku min nutfatin alam na nakhluqukum min ma'in mahin kenan ana duba asalin tushe me asalinka asalinka tura daga ƙasa ne ma'ana tun tilatila me tushen halittarka me tushen asalinka daga ina aka samu tsatsanka ta ce daga asalin mutane annabi adam shine abul bashari basharu da ake ta ɗan adam abul bashari uban ɗan adam su kuma asalin aljanun fa su kuma asalin mala'iku fa su kuma asalin dabbobi fa kowanne shi ma da asalin shi dabbobi aka ce daga ruwa aka halitta su aljanu daga wuta mala'iku daga haske ɗan adam daga ƙasa haka ne ko to ana duba asali ne to da aka an an halitta ku daga ƙasa asali ake nufi an an halitta ku daga nutfa ruwan nutfa ana nufin ku zuriyar kenan to duka babu wani cin karo a ciki to wannan ayar Allah ce a ce asalinka ƙasa ne asalinka turbaya ce A ashe wannan ne yake nuna ba kai saka girman kai ba sawa'un daga nutufa din ne ko daga ƙasar ne kai dai ba daga gwal aka yi ka ba ba zinare ba ne ba azurfa ba ne ba lu'ulu'u ba ba marjani ba ba komai ba domin na girman kai kenan to da da ba a san asalin barjela ba sai ta ce daga daga daga maka to an san asalin dan adam da ka bai kamata ya girman kai ba bai kamata ya daga hawa ba na biyu kuma abin da ake nunawa shine ƙarshen tuka tuka tuk kullu bin unsa wa in ɗala salamatuhu yawman ala alatin hadifa a mahmulu فإذا هملت إلى القدور جنازة فألم بأنك بعدها محمول komai daɗewa dai ƙarshe ƙasa za ka zama ما المرء إلا بن السرى ولو ارتقى أفق السماء بسلم لم يخلد wai mutum dama ba komai ba ne ba sai ɗan turɓaya ne shi ɗan ƙasa ne ɗan ƙasa ne mal mar'u illa bin sara ko ya hau sama da tsani ko ya hau bene mai hawa nawa ƙasa dai zai yi to dan ya mutu kabarin sa ƙasa za a bi shi ba zai dawwama ba lam khalid da shi sa aka ce wai in mutum ba shi da lafiya kullum za ka ga kwanciya yake ƙasa yake so ana cewa tashi yana a shi kwantawa ne yana so ya kwanta ne asalin shi ƙasa ce asalinsa Allahu akbar min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra kisa mutum ya mutu bayan shekaru ka ji a tono shi a gani ya rididdige ya zama ƙasa ya dace da ƙasa wa Allah madaukakin sarki ya ce daga ƙasa muka halitta ku min turab wani guri kuma ya ce summa min fatin, to yana nufin mu zuriya din sai ga shi kun zama ɗan adam masu yaɗuwa a bayan ƙasa aya ta gaba Allah ya ce ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة نعم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أكون وانا ɗin da ya kafin mutu akwai hadisin al'imamu Abu Dawud da al'imamu Tirmidhi da suka rawaito annabi yake cewa Allah madaukakin sarki da ya tashi zai halicci. annaba Adam daga ƙabda wato ma'ana da aka ce daga ƙasa kamar dankar curin ƙasa aka yi kamar ka kwashi ƙasa da hannunka ƙabda wahida a cikin ƙasar da aka danka tana da launi kali kala-kala akwai fara akwai baka akwai kaza akwai da shi ne da aka tashi halittarsa sai ɗan adam ya zo a irin wannan yanayi sai a ce akwai farare akwai bakake akwai jajaye akwai halaye kuma daban-daban akwai masu kausan hali akwai masu saukin hali akwai ɗayyibo da khabisu mutumin kirki da mutumin banza duk lura ne da asali da wannan ƙasa wato yanayin ƙasar yanayin halittun wannan yana nuna Allah Ta wa ta'ala daga yanayin ƙasar daga yanayin al'umma ɗin to sannan aya ta gaba Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi kuma yana daga ayoyinsa da ke nuna shi Allah ne ko mai iko ne kuma ayyukansa suna da yawa wanda za a iya gane shi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halatta muku matayenku na aure daga jikinku an khalaqa lakum ya halatta gare ku min an daga cikin ku azwajan matan ku na aure Mana da ya halicce ku mutane daga ina ya samar muku matan ku saboda Allah ya kaddara da halitta ana so a yi ta zauji zauji wato akwai aure ciki da halitta akwai zauji wa khalaqnakum azwaja mun halitta ku nau'i biyu maza da والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون يا هل تكومي أوري ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون daga komai Allah ya tsamin halitta shi سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون sarki ya tabbata ga Allah da ya halarci komai akwai aure cikin daga abin da tsoro yake samarwa abin da tsoro yake samarwa sau da haka komai waje ala menene yake cewa zaujai ni Allah ya sani cikin komai akwai aure a cikinsa in haka ne wannan ikon Allah ne kuma akwai hikimar Allah to sai yake ku kuma ya halittu matanku min anfusukum ma'ana kamar da hadisi yace hawa din nan daga haƙarƙarin annabi adam haƙarƙarin ma aka ce wanda ya fi kowanne karkata na ɓangaren hagu na sama kenan ko min janibin aisar Allah ya zara aka halittu masu shi to daga nan kuma sai aka samu tsatsan ɓangaren mata da ɓangaren maza <clears throat> haka duniya ta rika tsohowa domin a samu baƙa'un nasal baƙa'un nasal wato dawwamar jinsin ɗan adam da kuma jinsin kowace irin halitta ya Allah ya halitta ta ta zamo nau'i biyu mala'iku ne aka ce ba a sufanta su da mata ne ko maza ne ba a cewa mata ne ba a cewa maza ne su haka Allah ta'ala ya halitta su min zuwa azwaja ma'ana ka kaddara cewa matanka matarka da a ce daga cikin dabbobi aka fito muku da su ba za ku ji daɗi ba ko ba ka bane ku mutane matan ku dabbobi zai yi ba za a ji daɗi ba me yasa Allah ya haka litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha dan kuma yace da annabi Adamu liyaskuna ilaiha <clears throat> liyaskuna ilaiha dan ku samu sukuni da su don ku samu nutsuwa da su don ku samu kwanciyar hankali da su saboda jinsinku ne nau'inku ne ɗabi'ar ku ce saboda haka Allah ya halatta muku azwajan litaskunu ilayha cewa don ku samu nutsuwa da cewa don ku samu nutsuwa ta bangarori guda nawa bangarori da dama daga cikin nutsuwar shine Allah ya sanya wa kowane jinsi daga ɗan uwansa zai yi sha'awar jinsin ɗan uwansa to in ka samu wannan jinsin in akwai kalbin salim da nafsin salima zuciya mai kyau wadda ba rashin lafiya a tare da ita to zai yi sha'awar jinsin salim ba jinsin ɗan uwansa na mutu ba ba mace da mace ba in dai akwai kwakwalwa mai kyau ba a birkita tunanin ba ba ta zama ta dabbobi ba a ƙa'ida ya kamata namiji ya yi sha'awa ne zuwa ga mace mace zuwa ga namiji to wannan akwai akwai wato akwai hankali kenan tunani bai birkice ba dabbanci bai shiga ba amma idan dabbanci ya shiga aka birkita ɗan adam ya tashi daga mutum to sai ya ji yana sha'ar dabba man ba isa dabba wal iyadu billah nutsuwa ta biyu shi ne malamai suka ce yana nuna kuma falalar auren Shi ne ma'ana ɗan adam ɗin zai wahala ya samu cikakkiyar nutsuwar sai ya samu abokin zaman shi sai ta samu abokin zaman ta litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa zuwa gari. cikakkiyar nutsuwar tana cikin auren wannan kuma mujarrab an jaraba an gwada abu ne tabbatacce ilimi ya tabbatar a hankalce da addinance da komai cewa lalle aure min asbabi sukun yana daga sabuban da suke janyo nutsuwa da kwanciyar hankali nutsuwa hissan wa ma'ana hissan wa ma'ana a ma'ana da kuma a hankalce kuma ko da ba a zaman lafiya ɗin ko ba a zaman lafiya a cikin auren me yasa saboda auren kansa yana koyar da hankali amin sa faɗa muka ce iyayenmu na da in mutum ya kasa nutsuwa aure ake mishi sai ya tafi kudu a neme shi a rasa shekara uku shekara hudu ya ƙi dawa ta ce kawai dai kace shi za a yi masa aure da an masa auren sai kaga kuma tun yana shekara uku ya dawo da ya yi wata shida sai ya dawo har wata rage wata uku ya dawo wata rama sai ka ga tsaya so da aka auren ya nutsar da shi kenan ko kuma yana ji da kansa yana yawace yawace yana shaye-shaye nan ma aka yi masa za ga ya fara nutsuwa saboda tunani zai fara zama shi ya fara haihuwa ya fara ya'ya kaza kaza da sauran sai ya fara jin kunyar wasu abubuwa ɗin ya kamata a ce muna haka a rika kaiwa ne ga aurenka ka rika yin haka wannan ai ba da daidai kai yanzu 'ya'yanka kaza kaza zai faru karatun kanu ba an ce ko wani da yi waɗansa aure ba irin wani ya ƙi nutsuwa kullum sai dai zai shafe masa karo ya dawo gida sai uban ya ce bari zai masa aure sau da aka yi masa aure aka ware shi aka yi masa goma ta arziki komai aka zuba mishi abinci iri-iri daidai da gishiri baya saya to kazan kuma zara ba ta barin dami yau a zara yau a zara yau a zara sai dai kawai a zo a yi masa abinci ya fita ya je cikin abokai a yi duke-duke a dawo komai ya dan fara karewa sai ta fara ce mishi ba ka fa ba ka za sai dai dai ya dan buga-buga cikin abokai da Allah kana da naira hamsin ne kana da naira ɗari a daure dai a bashi zai siyo to abubuwa komai ya kare mai ya kare abinci ya kare gishiri babu komai babu haka dole fara mutuwa. in aka zo sai a ce ai ba ka ba sai ya fita ya buga sun ya buga ka sai ya samu da kyar ya dawo ran nan ya samu da kyar din ya sha wahala ya samu ya kawo yana gani ai ya gama komai ya fita ga yunwa yana ji ji ce da abokansa a zo a je a ci abinci ya dawo sai ta ta yi abinci ba me yasa to wallahi sai da na je na duba na gaba ka kar babu kaza hankalin sai ta ya fita fita fita neman ya za a samu kuɗin kanan ya je ya samu da kirkishin abokai da ya dawo ta ce wallahi kaga ko a shana <laughs> ta san mace ta ce kuma naira biyar da zan so a shana ma babu hankalin sai ƙara tashi ya fita sai ga irin dan taure din nan sabon haihuwa yana tsalle yake shege dan ba ma aure ba ne da amma aure da ka nutsu ba eh. <laughs> ya tuna baya kenan to da haka a hakikatan wallahi auren yana ƙara nutsuwa yana sa mutum ya hankali da haka kuma wannan ya zama sababin samun sana'a shi dole ya je ya nemi sana'a ya daina zuwa gudun shaye-shayen dole ya haƙura saboda ya fara haihuwa kuma dole ya riƙe mata ɗin wannan duka yana faruwa lallai Allah ya ce za ku samu nutsuwa da ballantana kuma in an samu abin da ake nema an samu abinda malamai suke cewa wato ulfa aka ce yana da kyau duk wanda zai aure abu uku ya hada su da matar addini ya hada su zamto addini su iri daya sannan suna da hadaf manufa iri daya wato manufarta da manufarta sun hadu wajen cimma wani buri da suke son cimma a rayuwarsu ta aure a yaransu a komai sannan su samu wata lura wani yare da ya haɗa su suke communication da juna ko da ba bahaushiya ba ce yana jin yarenta ko da shi balarabe ne misali tana jin larabci in ita baturiya ce yana jin turanci kada a rika magana kurani sannan tafi shi abu uku shine na farko tafi shi kyau in san so tafi shi karancin shekaru sannan tafi shi haƙuri shi kuma ya fita shekarun ya fita ilimi ya fita kuɗi saboda maka <laughs> ka ce matarka ta fi kawai na abubuwa ilimi da kuɗi to ba za a samu yadda ake so ba za a samu matsala ba za a samu cikakken ɗa'a da biyayya ba da sallamawa ba to waɗannan suna san kalla da a samu nutsuwa kuma ya zanto akwai ƙauna da sauransu to lalle za a samu nutsuwa za a samu kwanciyar hankali wallahi ga duk mutumin da ya samu ya irin wannan aure to za ka ga komai nasa a cikin inda ya kamata ya ajiye kayansa an ajiye za a yi masa wani lokaci za a yi masa guga za a share masa kaza za a gyara ba ɗakinsa za a gyara gadonsa inda ya kora a yi kaza komai amma ka je ɗakin gwamnati ka gani an ci indomi an ajiye kwanin sati guda ba a wanke shi ba ɗakin kuma ko ina sauro ne ko ina lede da leda tsakan ɗakin ba za a iya share ta ba babu wannan lokacin ba ni nutsuwar da ya zo ya ɗan kaɗe ya shimfiɗa sai kwanta sai yadda aka yi to haka Allah ya shirya so da babu nutsuwa tare da shi to wannan littaskunu ilai haɗin lallai akwai ta da aka kowa ya daure ya sami nutsuwa kowa ya daure ya sami nutsuwa Allah ubangiji ya samu dai da saboda haka Allah ta'ala ya ce za ku samu nutsuwa da litaskunu ilaiha babu abu mafi daɗi irin wannan kaga cewa ɗan adam ne ka ajiye shi a gidanka zaman ka yake daga uwa duniya daga wani gari daga kaza a bisa ɗan abin da bai kai ya kawo ba duk abin da kai wallahi baka biya ba wani sadaki wani akwati mai taya wani kaza kusan da guda mutum za a baka yi zai maka hidima da iyayenta da komai haka ta baro za ta zo tema komai tema da'a kuma Allah ya saka ya hore maka ita yace tema da'a da biyayya shine shine ibadar da za ta yi bayan bautar Allah babu sama da wani wanda za ta samu lada da saboda haka lalle ubangiji akwai abin da yake nufi game da wannan sannan waje ala bainakum mawaddata wa rahama kuma Allah ya sanya mawadda wa rahama ya sanya kauna da tausayi a tsakani waɗannan abubuwa guda biyu su suke taimakawa wajen sace tsorewar zamantakewar aure kuma yana nuna lallai mutum ya auri wadda take ƙauna shi kar ka auri wadda ba ta san annabi ya ce tazawwajul da alwalu alwadu ku auri mai ƙaunarka mai nuna ƙauna gare ka kar ka auri wadda ba ka san har a ziga ka ce ai za ta yi hankali nan gaba a'a <laughs> wai nan gaba za ta yi hankali ai kaza kaza za ta yi hankali za ta iya zaman haƙuri amma ba na so ba ba don tana so ba inda wallahi a kawo inda na zauna akwai dattijan da ya rasu matarsi ta ce ba ta taba jin daɗi ba ta yau da ya rasu sun fi shekara hamsin suna zan ta ce amma wallahi yau ka ji farin ciki a ranta an haifan an tufan amma ta ce ba ta taba farin ciki ba irin ranar mutuwa so da ba ta taba santa ba haka aka ba ta shi ka ji ba ta manta ba shekara hamsin amma ƙiyayya tana nan ta haƙura nufar to so da haka lallai a samu mawajiya ita soyayya abinda musulunci yake nufi ko da ta gushi saboda wasu sabuba to akwai rahama kuma tana biyo baya matukar an yi auren dan kauna da soyayya sai ta zo ta gushe ko ta ragu to ba za a rabu ba saboda kuma akwai rahama akwai tausayi tana tausaya ma kana tausaya ma to yanzu ma idan na sake ta ina za ta kila in ta je gida ma ba ta da ɗaki na kanta ne ba ta da gurin da za ta zama. kila kaza kila kaza kuma yanzu ma in na sake ta ma da wayannan ƴaƴa guda kaza wa zai aure ta wannan tunani yadda ka tsara da rayuwar ta din zai sa ka yi hakuri ka tausaya mata ko me ko me ma ita ma kuma haka kuma za a je wani matsayin da ma ka kamu da rashin lafiya ko wani abu ita din sai dai za ta yi hakuri da kai saboda sosai kun. Ma waddatan. wa rahma to ballantana biyun su haɗu kwanan nan ake ba da labarin wani bawan Allah a nan asibitin Aminu kan yau wajen shekara goma sha biyar yana jele da matan shi tura sai ke bai gajiya ba bai kasa ba kullum sai ya yi wahala da ita <coughs> shi yake mata komai shekara goma sha biyar aka ce dai ba zai kasa ba ba zai haƙura da ya a akwai abin da yasa ya ce na farko ta yi masa shi ma mutunci a rayuwa na biyu kafin mahaifiyarsa ta rasu ta yi wa mahaifiyarsa hidima sama da wanda yake masa ya ce wannan abin ya sa ya ce wallahi in za mu shekara nawa haka ba zan tafiya abin da ta yi wa mahaifiyarsa ko yadda ta haifa ba za ta yi mata ba ba abin da ba ta yi mahaifiyarsa har ta ya ce ba zan saka mata ba Ta ga yanzu rahama ta shiga kauna kuma akwai ta shi sa biye ce waɗannan abubuwa Ku da ka lalle wannan yana daga ayoyin Allah da ya sanya baqa'u zawjiyya baqa'u hayatu zawjiyya auren yake danko yake ainihin dadewa saboda kauna ko rahama da tausayi a ciki inna fi zalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun lalle a cikin wannan fa akwai ayoyi ma masu yawa Allah ya ce la'ayatin akwai ayoyi akwai lessons akwai abin lura akwai ibra amma ga mutane masu masu tunani liqawmin yatafakkarun ga masu tintintini na'am ومن آياته خلق السماوات والأرض وخلق اختلاف ألسنتكم وألوانكم نعم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته كما ينادك آية ينسى شيء الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض الله ينا الفهر إن دخلت السماء دكا سبو أنتم أشد خلقا أم السماء بناها wai ku ɗan ɗinnan ɗan cikin ɗinnan ko ɗinnan ku kuka fi wahalar halitta ne ko sama ce a an antum ashaddu khalqan ku kuka fi wahalar halitta ko sama ce ha Allah shi gina ta rafa asankaha fasawaha wa laila ha? wa akhraja duha da ka saman ka kalli girmanta da faɗinta, da kaurinta kuma yazo ya rike ta bi gaire amadin tarawnaha ba wani ginshiki da ya rike ta kawai kunfa ya kunce ta rike ta wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah ne kawai yace tsaya ta tsaya shekara da shekaru wannan halitta sama wallahi ba karamar aya ba ce kuma yi tafiya iyakar tafiyar ka ba za ka ga ƙarshen ta ba ba za ka ga iyakar ta ba ko ba ran da ta taba lalacewa ko ta tsage ko ta fashi ko ta yi abin da ce ga mala'iku sai suna ɗinke ta an samu matsala ba wanda ya taba ganin haka tana nan tun da aka yi ta to in kwa gini ne ko wani abu ce kaza ko ya fara tsatsagewa ko ruwa ya fare masa illa ko wani abu da sai an nemi gyara yanzu wannan filoli ne suka rike me yasa ba mu sai su tsaya su tsaya ba ina injiniyan da sai ce kawai su tsaya sai da aka yi waɗannan filolin in ba haka ba kai kankan an ce ka shigo ka zauna ba haka shigo ba to amma Allah ga shi ya rike ta bi gairar Amadu kawai cewa ya tsaya ta tsaya wa sama samaa an a alal arzi illa bi izni to halittar kawai wallahi ba kalmar aya ba wa ikhtilafu alsinatikum sai sabawar yarenku harshenku sabawar harshe wannan ma'aya ce loga language da yawa ga nan a iya najeriya kawai ana da yarika masu ɗumbin yawa ba a san iyakarsu ba musamman ka je kudu aka ce a gari ɗaya ma sai ka sami yare wajen guda goma wancan unguwar kamar in ka ce mariri yarensu daban hoto da yarensu daban can ma yarensu daban ko ina ka je ko kuma ka ga lahaja ta canja hausar ce amma lahaja ta canja tabbatanci daban zanfaranci daban zan zazzaki daban yan ainihin wato katsina daban tabbatawa daban kowa da yanayi yadda zai faɗi lahajarsa amma kuma dai hausa ake wannan yana daga ayoyin Allah balantana ka ɗauko yaren duniya daban-daban yarabanci inyamuranci hausa bare-bare fulani wannan iya wanda muke gani kenan ba ka je magana wai turawa larabawa indiyawa wane ne wane ne duka wani abin sai ka je maka inda Allah ke tara musulman duniya ka ga yare daban-daban ka ga launi na mutane kalan jiki daban-daban ƙirar jiki daban-daban ta ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah sannan abu mafi ban mamaki mafi ban mamaki duk yawan duniya nan kowa irin sadara aka ce har wannan tim president ta yake cewa wannan tsage na hannu wallahi ya bambanta da na kowa me yasa Allah bai manta yayi kala biyu ba ka duba 'yan china da suke kama da juna amma su suna gane junansu kowa ya san juna ko an samu hassan da husaini iyayen na ganewa na kusa da su na ganewa abokansa na ganewa sai kaga bambanci kuma ko an samu ga wani can sun yi kama da wani sai kaga an samu bambanci ko wajen haske ko wajen magana ko wajen kiba ko wajen kaza dole ne sai an samu bambanci me yasa Allah baya mantawa yayi mutane iri daya ta ne ba abin da ya raba har yau Allah bai taɓa mantawa ba ko ba zai manta ba jalla wa'ala da sau da haka wannan ayar Allah ce amma duk abin da ɗan adam yake sai ya yi kama sai ya yi kama wani ma da kir za ka bambanci in wayoyi ne za a ga an ce an yi wata wata ne modern ta zo to wai in an ji an ce me bambanci bambancin da duk ƙarya ce kawai yaudare ka za a ce ai ga wata sabuwa ta fito wannan dubu ka za ce to ga wata sabon kira ta bana don dai a ci kudin ka ne kawai abin da duk wata za ta yi wannan ma za ta amma wallahi wannan ba karamin aya ba ce sannan wani babbar aya kuma ka ga mutum ɗaya shi kaɗai yana jin yare goma yare sama da goma yare uku yare hudu duk sanda yake so ya canja yare zai canja in ya haɗu da bafulatani ya masa in ya haɗu da balarabe ya masa ya haɗu da bature ya masa ya haɗu da bahaushe ya haɗu da kaza ya ake yake tun da sannan shi kansa yaren wa ya haɗa shi da me da me aka haɗa aka yadda wannan ya zama kaza su waye suka haɗu suka ce mu rika kiran kaza kaza kaza kuma duk duniya ce da haka za a ce mishi wannan ba aya ba ce aya ce har a yi duk sinarin yaren a yi masa ƙamus a sayan an je yare kaza kaza ake mishi sannan wani yaren ya fi wani yaren faɗi kamar larabci yana daga cikin yare mai faɗi wanda yake da kalmomi masu ma'ana da yawa synonyms suwad masu yawa aka gam kalma ɗaya wato tana da guda goma guda sha biyar guda ishirin tana da faɗi sosai to duk wannan ayar Allah ce halku samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum sabawar harshenku wa alwanikum da kalolinku nau'o'il kalo kalo dinku alwan wa alwanikum duk ya saba inna fi zalika la ayatin lalle a cikin wannan akwai ayoyi lil alimina ba lil ba ga masana ga masu ilimi Allah Ubangiji ya sa mu cikin. Na'am. Wa min ayati manamukum bil-laili wan-nahari wa ضاءكم من فضله نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون wa min ayatihi yana daga ayoyinsa Allah tabaraka wa ta'ala manamukum bil layli da kuke yi da daddare me yasa yace da daddare ba wai dan ba a bacci da rana ba a'a dare an keɓance shi ne musamman dan hutu dan bacci rana kuma an keɓance ta don neman abinci da buga-bugar yau da kullum waje alinan laila libasa waje alinan nahara ma'asha shi yi ne ma'asha wajen neman ma'ash neman abincin rayuwa dare kuma don hutu ya zama sitirar bawa libas ya je sitir da kansa duk inda sha ɗaya sha biyu kai komai yawon mutum sai ya nemi gida ina hanyar gida yi? ya je ya ƙara sadaransa a gida kowa sai ya nemi ina zai je ya kaci ya je ya kwanta ya huta dare mahutar bawa ke wannan baccin da kuke yi don ku huta wannan ikon Allah ne bincike na zamani ya tabbatar da cewa in mutum ya yi kwana arba'in da ya bacci ba zai haukaci kwana arba'in ka gwada ka gani ba ka yi bacci ba suka ce wallahi za ka haukace babu wani tantama ashe baccin ma rahama ne Allah ya sanya wa ɗan adam shi kuma Allah baya bacci la ta khudhu sinatun gangadi ma baya yi don da zai gangadi saman nan sai ta rikito ka rike waya ka gani kai haka da daddare idan ka rike wayan nan kai haka wallahi sai dai ga ta faɗi ka ce za ka kwana a haka to haka annabi ya bada misali yace to da Allah zai yi bacci haka sama ma za su yi da zai yi gangadi haka sama ma za ta yana yin gangadi sama za ka rikito jalla wa'ala to amma komai na duniya da ka gani wallahi yana bacci yana jangaɗi kowace irin halitta amma Allah ne baya jangaɗi ballantana ma bacci ko ku Allah ya sanya muku mana mukun billahi wannan hari <clears throat> da rana ma kuna iya kuyi a kailula kenan wasu ga uku min da kuma neman da kuke yi na falalashi neman arzikinta neman abinci shine fadluhu wasallallahu min fadli fa idza qudiyatu salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah falalar Allah ana nufin arzikin Allah kowa ya ji ne ma abin da yake gari na wayewa kowa ya san inda zai ji kowa ya je ne falala wannan kuma yana nuna muhimmancin nema din kada mutum ya zauna ce ba zai neman falala Allah ko kuma ba ni da jari ba ni da abin da zan yi a ba za ka rasa ba sai dai ko ka daina kuma shi a garin wannan karamin da kake yi babban zai zo wata da izinin Allah amma zama haka illa ce kuma haramun ne kar ka ce wai daidai ne kar kuma ka ce wai na rasa da zan yi a wallahi dai da za kar ka rena kar ka wulakanta ko siyo wata jaka ɗaya je ka siyo ka gani ka rika yawo kana tallafi wata za ka yi mamaki shi sa wa'annan ƙabilai da muke cewa ƙabilu ba su yadda ba kaga nan guda ɗaya sai je ɗauka yana gun mota da isa a gindin danja yana nuna waya guda ɗaya a saya ko guda biyu daga nan zai fara haka ya zo garin nan ba shi da komai sai ya karɓi wayoyi guda biyu da mai mota ya tsaya zai bi shi ce ga wata daga nan wani zai saya ya samu naira dubu ɗaya dubu biyu ya sake zuwa ya karɓo wata akwai wani mutum nan asalin shi ya zo sabis ne nan kano sabis ya zo nan kano ba ɗan kano ba ne ya zo daga can kudu na rantse da Allah ya in kaga arzikinsa to da su ba su da zama haka arzikinsa za ka yi babaki gidaje da sana'o'i daban-daban da gidajen haya da babbar makaranta hasiyan da ɗinan tafi wannan ta bakin hanya wajen abu na ɗana wallahi asalin ta sabi zai zo ina kawo a lokaci amma duk guraren nan ya sai ya nuna yanzu an ce koma gida ya koma sai dai kabari kuma amma me ka shiga nan sabi amma yanzu duk hausa wannan karkashin sa suke aiki makarantar sa yanzu tana nan a sanin da na yi a kan hamile abin da ake biya dubu saba'in dan sakandare wajen dubu saba'in amma sabi zai kawo shi garin to so da haka koya ya karkare na mutum ya zo sabis ya dauki kaza ya dauki kaza yana yi kana rena yanzu an ce ya zo aikin gona kuma ba ba so da haka akwai islamiyya a karkashin ta akwai tahafiz akwai kaza akwai kaza duka kuma da fiye wata ya fara da fiye wata ya fara har ya zama abin da ya zama to so da haka abin da Allah yake so a neman falalashi yana da arziki a kama sababi kar wanda ya zauna haka ko menene kawai kai kar ka ji kunya karka ji komai wata rana zai haɗa ka da arzikinka ko a wannan hanyar ko wata amma renuwa ka ce sai aikin gwamnati iri kaza sai kujera iri kaza sai na zama kaza a kasuwar ma sai babban jari sai an buɗe mun katon shago wannan duk ba hikima ba wani abu ma an ka shigo ta ba jarin sai jarin ya samu in ka shiga da wani lokaci lalacewa yake ta kasuwa wanda ya santa ya santa ikon Allah su kawai to sau da aka lalle ku nema daga falalar Allah maɗaukaki sarki wafi ga uku min fadli da yadda kuke nema daga falalar shi nan duk wannan yana daga cikin ayoyin Allah maɗaukacin sarki inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'un a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu sauraro masu ji ji irin na fahimta na'am ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها نعم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ينادق آيوين فكما شيء الله تعالى يريكم البرق ديك ينونا مكو والكيا إن ينونا مكو والكيا تحسك لو كتندا منا ينا نونا مكو إتني خوفا وطمعا خوفا وطمعا yayin da su hasko abu biyu zai zo gare ka na farko akwai tsoro tana haskawa waɗannan to akwai bom kuma da za ka biya biyo baya birin sai ka toshe kunnenka kana tunanin mai zai biyo baya to akwai ra'adu da take biyo baya ra'adu ita ce wadda ba shi ta aradu ita ce suratun ra'adu ra'adun wa barqun kenan to wannan ra'adun ta biyo baya to akwai faran kwatsa kuma ba sai ce faran kwatsa faran kwatsa ita ce mai zubowa ita faran kwatsa ita ce wadda take fadowa in aka yi wannan karar to in ta zubo ko a gida ko a daji ko a kan mutane to kana jin tsoron kar ta zubo sannan kuma ganin walƙiyar sama'an kana da hop da sa ran ko dai ruwa yana nan tafi tun da ka gana walƙiya akwai alamun ruwa da yana nuna muku wannan walƙiya ne haufan wa tsama'an dan ku ji tsoro kuma ku rika sa rai to ma'ana ana so kullum ku rayu cikin tsoro da kwaɗayi bainal khawfi warraja. kuna tsoron Allah kuma kuna fatan rahamarsa har zuwa lokacin mutuwa ka rayu kamar fuka fiki ne a jikin tsuntsu yana tsoro yana kwaɗayi in babu fuka fiki ɗaya to ba zai iya tashi ba da sau da haka lalle ubangiji yana waɗannan abubuwa don ya tsorata ku san waye shi kuma don ku sare da rahmatsa Wani na zulmi na sama ima'an kuma yana sassaukar da ruwa daga sama yana saukar da wani irin ruwa daga sama yunazzilu ko anzala duk yana amfani da shi anzala mina sama'i ma'an Allah yana saukar da ruwa daga sama yunazzilu mina sama'i ma'an fa yuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha sai Allah ya raya ƙasa bayan mutuwarta wadda muka bayani a ayoyin bayan, wadda wannan mutuwa ɗin da ya raya ta tana nuna kenan za a tashi kiyama yadda kuka mutu haka kuma zai rayar da ku In inna fi zalika la da li ya filon lalle a cikin wannan akwai aya ga mutane masu hankali na. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره نعم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون نعم بنجد يتوى من آياته ينا لك آيوين تقوم an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi sama da ƙasa sun tsaya tas ne saboda umarnin da Allah ya ba ne bi amrihi iyakun, bi amrihi iyaha. umarnin da ya ba ta ne ke tsaya shi sa ka tsaya ba don umarnin Allah ba ba za su tsaya ba kamar yadda muka ji waɗancan ayoyi wa yumsiku as-samaa'a an taɓa alal arzi illa bi izini a cikin suratul hajj inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazila a can cikin suratul fatir duk wannan yana daga ayoyin Allah da ya sa sama ainihin ta tsaya ƙasa ta tsaya duk da umarnin Allah a yayin da Allah ya ce su rikice ko su gyara zama shi shine ake samun girgizar ƙasa kawai ɗan gyara zama wallahi sai ta rufta ita ko sama sai an zo dab da kiyama idan sama un shaqqat idan sama un fadarat duk za su kekeci za su tsatsage gabaki ɗaya a ƙarshen duniya to wannan bi shi ɗin bisa umarninsa da ya bayar thumma idza a da'awata min al sannan idan ya tashi kiran ku wani kira da zai kira ku daga ƙasa don ku fito Allah zai kira ku ku tashi ku fito daga ƙasa wato kuna kwanta a ƙarƙashin Allah zai ce ku tashi ku fito ya ayyatu hal albaliya والأوثال المتقطعة واللهم المتمزقة إن الله يأمركم أن تجتمعن لفصل القضاء ياكو كسوسوا دكو كردي يا ياكو ناما ليزغن يزم كسا يا أيتها الإذام البالية والأوثال المتقطعة دقبوا بي دكو كبرد كي كو كربد دونا يا الله يتدكو حدي إن الله يأمركم an tajtamina ku zo ku haɗe kada alimna matan kusur arzo minhum wa indana kitabun hafiz Allah ya ce duk abin da ƙasa ta yaga na jikinsu to duk mun sani ranar kiyama kawai za ka ga yana zazzagowa ko an ebi jikinka da ya zama ƙasa aka je aka kwaba aka samu jikin gini aka yaba wallahi ranar kiyama sai an ce taho ya taho ya haɗu da ajabu zanabi da gangarzi da wannan asalin ƙashin gadon bayan annabi yake shi ne kaɗai baya lalacewa baya zagonyewa ƙashin gadon bayan ajabu zanabi ce komai kullu ya yabla komai zai zagonye inji annabi sarasala illa ajabu zanabi sai wannan ƙashin gadon bayan daga jikinsa komai zai zo ya rika haɗuwa sai mutum ya tashi kawai to da ka fa idan antum kurjun sai ga shi kawai za ku rika fitowa daga cikin kabari kamar yadda ubangiji din can ce da shuka idan ya yi ruwa ta fito haka za ku rika fitowa idan antum takurjun to da ka wannan mai sauƙi ne kuma ranar za ta zo kuma dahir tana nan yadda ka san ba za a fasa ba to abin da ya kamata kawai a shirya wa ranar me shirin a yi abin da Allah yake so a bar abin da Allah ya hana gwargwadon iko a kwatanta in ta zo ba ta zo da sauki abin da ka san dole sai ya zo kawai shiri ake miki shi dai ba za a fasa ba yadda Allah ya faɗa za a yi wallahi sai an yi amma mu yi kokari mu gyara mu kwatanta mu ɗan aikata mu jajirce dan wannan ranar ya yi na amanu taqullaha wal tanzur nafsan ma qaddamat li ghadi ku ji tsoron Allah kowace rai ta je ta yi tsokaci ta yi tunani me ta yi don gobe kiyama din nan me ta aikata don gobe shine a daji a yi kaza a yi kaza don waccan gobe ubangiji Allah ya samu dace na'am <clears throat> وله من في السماوات والأرض كل له قانتون نعم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه آه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله ما ألا نعم لك ستئ man fi samawati wal ardi duk wanda ke rayuwa a sama ko a ƙasa to mallaka sa ce bayinsa ne mallaka ce shi yayi su yadda yake so kuma haka ake so yake so a tafi da rayuwar sai dai in bayin sun ƙi amma duk da haka kullun lahu qanitun kullun duk halittun Allah da na sama da ƙasa wallahi lahu qanituna suna saranda gare shi suna kankantar da kai gare shi suna nuna ba isa ba ko sun ki bautar to wata ran sai sun nuna ba isa ba wanda ake sawa rashin lafiya ai komai kafircin mutum in ya kamu da wani ciwo sai kaga yayi saranda sai kaga yayi la'asar sai kaga yana kokarin ya za a iya warki da ya isa a lokacin ya duk wani iskancin da yake yi to lallai akwai abin da ke nuna masa cewa walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un kowa sai ya sallama wa Allah ko yana su ko baya kullun lahu qanitun duk ga Allah suke da wallahi sai in mutum ya ga ya samu lafiya ne ya shaki iskar yanci ya ya sha ya tafiyar kasar Allah ya sha iska ya ji daɗi ya samu lafiya sannan sai ga yana yin wannan sa'a amma an ba haka ba kowa ya yarda Allah ne mai komai ba wanda ya isa ko wanda ba su yarda da Allah ba aka ce wallahi da suka ga girgizar ƙasar nan sai da suka ce kai akwai wani abu a ƙasa lallai akwai wani abu a cikin sakon kaza wannan abin ya faru ba zai a ce babu Allah ba ƙarshe Allah ya ce wa huwa allazi yabda'ul khalqa Allah shine yake fara halitta shi ya kirkiro halitta thumma yu'iduhu sannan kuma shi zai dawo da ita bayan ta lalace ko ta narke zai dawo da ita wa huwa ahwanu alai wannan ma shi yafi sauki gare shi in an ce hayyinan mai sauki ahwanu kuma mafi sauki yasirun aisar shi yafi sauki wa huwa ahwanu alai wa lahu al-masalu al-a'la fi samawati wal ard ubangiji shi yake da misali madaukaki a sama da ƙasa wato ba wanda ya kama da shi shi yake da misali madaukaki da ya kamata ya buga wa duniya su gani to kuma wannan ba karamin misali bane wa huwa al-aziz Allah shine mabwayi al-hakim mai hikima jalla wa ala cikin komai akwai hikimar da ta sa ya shi to ina ga zamu tsaya nan zuwa gobe insha Allah da raba lakum masala Allah ubangiji ya karbi dukkanin ibadojin mu Allah kuma ya taimake mu duniya da lahira Allah ya biya bukatun mu baki ɗaya. Allah ya amsa dukkanin ibadojin sannan kuma yau muna sha kar wata yau shine za a shiga daren 20 wanda ake sake sa rai mutane su sake dajewa da jajircewa wajen sake neman kusanci ga Allah hikimar Allah ta sa a goman farko da goman tsakiya duk ƙoƙarin da aka yi kuma yana so a sake ninkawa a goman nan wanda za a zanto an ninka abin da ake karatun ƙur'ani ya ninku sadaka ta ninku rashin bacci ya ninku yanayin sallar ya ƙaru komai a sake ninka daga daren yau daren ashirin da da za a shiga daren ashirin ubangiji Allah ya ba mu lafiya da za mu bauta mushi assalamu alaikum wa rahmatullah